kuna ina a time din da muke faman fama mu je studio mu kwana sassafe mu koma kai mun sha fama muna ta ƙara himma mun shiga husuma yan uwa da yayye suka ce sun bani dama ka koma ƙauye kawai da je na koyi noma sai na ce ina suka ce Allah ba da sa'a ai kana da da'a ka ƙara azaƙa Allah ma albarka kawai sai na ji daɗi sun ɗago ni lokacin da ni na so na faɗi akwai a tashi gashi yanzu mun fara matsawa mun ga masoya da dama mun ga 'yan adawa ya ga 'yan ana kuna ina a time din da muke faman fama mu je studio mu kwana sassafe mu koma kai min sha fama muna ta ƙara himma mun shiga husuma dan uwa da yayi suka ce sun bani dama da koma ƙauye kawai na je na koyi noma sai na ce ina suka ce Allah ba da sa'a ai kana da da'a ka ƙara azaƙa Allah ya ma albarka kawai sai na ji daɗi sun ɗago ni lokacin da ni na so na faɗi akwai a tashi gashi yanzu mun fara matsawa mun ga masoya da dama mun ga 'yan adawa ya ga 'yan ana kuna ina a time din da muke faman fama mu je studio mu kwana sassafe mu koma kai mun sha fama muna ta ƙara himma mun shiga husuma yan uwa da yayye suka ce sun bani dama da koma ƙauye kawai na je na koyi noma sai na ce ina suka ce Allah ba da sa'a ai kana da da'a ka ƙara azaƙa Allah ma albarka kawai sai na ji daɗi sun ɗago ni lokacin da ni na so na faɗi akwai a tashi gashi yanzu mun fara matsawa mun ga masoya da dama mun ga 'yan adawa ya ga 'yan ana ga amir na ayagi da sabon takun gayu wai ina gayin ne ina gayin ne ku fito ku yo taku ne wasai na yo zagi ne ku fito ku fito mana gayu ku fito ku fito mana gayu ga sabon takun nan ya zo wai gayu waye baban ku? gayu waye baban ku? waye baban ku? gayu waye baban ku? yan mata waye baban ku? waye babanku yan mata waye babanku ku fito ku yi sabon taku Dan kar ayyo baku Dan yau ga oganku kuma ni ne babanku tafiya da gwani mai daɗi inda gwanin bai lalace ba inda rawa ne sai e zango gidan rediyo nasir zango wai gari waye babanku waye babanku kowa ya ci zo moya ci gudu sarkin waka isa a yaki a fagen mata a dogon jane ja kuma gane ramali malians malians malians malians waye babanku gayu waye babanku waye babanku gayu waye babanku na yi kiɗa na kowa ya taka to ku fito ku fito ga wata waka amma tarwa ce waye babanku gayu waye babanku waye babanku gayu ni ne babanku waye babanku gayu waye babanku ne haka ne haka na yi wata waka gayu sun taka zan yi lissafi ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar waye babanku rayu waye babanku waye babanku yan mata waye babanku waye babanku yan mata waye babanku lissafin mata ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar waye babanku yan mata waye babanku suleiman wazobiya alaja zamanin kogana domin shi ma ya mini rana alaja zamaninka na kaduna ina dj ab ina dj ab shamsiya sadi ta iya waka shamsiya sadi ta iya waka shamsiya sadi alaja zamaninka sarkin waka tijjan gandu mawaƙin pdp na abba kabir yusuf tijjan gandu alaja zamaninka muhammad ali Emma, mai albam ɗin jarmai ai za ta fashe ba ka da matsala kawo mana nasara wai gayu waye babanku gayu waye babanku yan mata waye babanku waye babanku gayu waye babanku ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar. Everlasting Beats.